This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren yau Juma'a babbar rana 30 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya mazauna kasar Kanada sun yi Allah wadai da kalaman da wata 'yar kabilar Iba ta yi da ya janyo cece kuce. Za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da ke bibiyar lamuran tsaro da Hassan Maina Kaina zai gabatar. za mu buɗe layukan wayarmu domin ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kamar ko da yaushe lambar ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma fa sai bayan an sha labaran duniya daga bakin maryam dauda. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ta kwanaki uku don ba jami'an lafiya damar ba da rigakafin cutar shan inna ga yara a yankin a cewar hukumar lafiya ta duniya ta WHO. Kamar yadda muka tattauna muka kuma amince za a fara aikin ba da rigakafin a ranar 1 ga watan Satumba a tsakiyar Gaza tsawon kwanaki uku. kuma za a tsagaita wuta a lokacin aikin bada rigakafin a cewar rick peppercorn wakilin yankunan falasdinawa a hukumar who har ila yau shirin na bada rigakafin zai kai har a kudanci da arewacin gaza inda nan ma za a tsagaita wuta tsawon kwanaki uku abinda peppercorn ya faɗawa manema labarai kenan ya kara da cewa isra'ila ta kuma amince da tsagaita wuta na karin kwana daya idan da bukata za a dai yi aikin rigakafin ne ga yara sama da 640 'yan ƙasa da shekara goma wani hari da rasha ta kai a cikin dare ya lalata wata masana'anta a birnin sumi da ke arewa maso gabashin ukraine inda ya kashe wata mata 'yar shekaru 48 tare da jakata akalla mutane takwas a cewar hukumomin yankin a yau juma'a harin ta sama ya haddasa gobara lamarin da ya sa hukumomi suka buƙaci mazauna yankin su zauna a cikin gidajensu su kuma rufe tagoginsu ofishin mai gabatar da ƙara na ukraine ya ce masana'antar ta sarrafa kwalaye ko robobin abincin jarirai da lemun sha da wasu kayayyakin amfanin gida ce Wani harin jirgin sama mara matuki ya taba wani gini a Poltava a tsakiyar Ukraine ba tare da ya haddasa wata barna ba a cewar gwamnan yankin Philip Pronin. rundunar sojan saman ukraine ta ce ta harbo jiragen sama marasa matuki guda goma sha biyu daga cikin sha takwas da rasha ta harba a cikin dare a yankunan ukraine biyar ƙarin wasu jiragen marasa matuƙi guda hudu kuma sun fada a yankunan ukraine rundunar ta kara da cewa rasha ta kuma yi amfani da makami mai linzami na iskandar m a yayin harin To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Amurka, tsadar tsarin kula da yara da tsofaffi ya tilasta wa mata barin ayyukansu da kawo tarnaki ga kudaden da iyalai ke samu lamarin da kuma ya sa ƙwararru da ke aikin kula da yara da tsofaffi komawa ayyuka masu albashi mara gwabi a yayin da tattalin arzikin ƙasar ke tafiyar hawainiya a kan wannan batun na iyali 'yan takarar shugaban ƙasa biyu a zaɓe mai zuwa sun ƙudiri aniyar ɗaukar mataki Dukan 'yan takarar da mataimakansu akwai lokutan da suka goyi bayan ƙarin kuɗin tallafin da gwamnati ke ba iyalai masu yara da suka cancanta. Mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris wadda ta amince ta zama 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat a makon da ya gabata ta nuna alaman tana shirin ci gaba da amfani da manufofin gwamnatin shugaba Joe Biden mai barin gado wanda ya nemi ya zuba biliyoyin dala amurka a bangaren kula da yara tsofaffi da nakasassu don sauƙaƙa kudaden da iyalai ke kashewa sai dai tsohon shugaban amurka donald trump na jam'iyyar republican ya ƙi amsa tambayoyi akan yadda zai sauƙaƙa kudaden da ake kashewa wajen kula da yara duk da cewa wannan wani batu ne da ya tankara a lokacin gwamnatinsa. A yau Juma'a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa ta sanya takunkumin hana shiga Amurka akan wasu jami'an Sudan ta kudu da sauran wasu mutane da suka hana kai kayan agajin jin kai ta hanyar sanya haraji akan kayayyakin. Sudan ta kudu kasar da ta fuskanci mummunan yakin basasa daga shekarar 2013 zuwa 2018 yanzu tana fuskantar ɗaya daga cikin matsalolin jin kai mafi muni da aka gani a duniya. yawan rikice-rikice da bala'i da kasar ta fuskanta da kuma karuwar talauci sun sa miliyoyin mutane cikin yanayin bukatar agajin gaggawa majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa ana samun jinkiri wajen isar da tankokin man fetur da majalisar ta tura saboda takaddamar haraji da mahukuntan sudan ta kudu lamarin da ke kawo cikas wajen kai muhimman kayan agaji na miliyoyin dala amurka. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. 'Yan Najeriya mazauna kasar kanada sun bayyana takaicin katobarar da wata mata da ake kyauta da zaton 'yan kabilar ibace da ke zama a kanada a makafeshin son baga ta yi inda aka ji ta tana cewa a zubawa yaraba da kuma 'yan al'ummar yankin benin guba a ruwa da abinci a duk inda suke abokiyar aikin alheri grace abdu ta tuntubi 'yan najeriya mazauna kasar canada domin jin yadda wannan batu zai shafi zamantakewarsu da sauran kabilu ga kuma rahoton da ta haɗa mana kalaman nata dai sun jawo cece kuce wanda ya sa fitattun mutane ciki har da shugaban hukumar 'yan najeriya mazauna kasashen waje a bike dabiri erewa suka buƙaci mahukumtan Canada su gurfanar da ita a gaban kuliya saboda saba dokokin ƙasa da ƙasa da na Canada. Haka ma Majalisar Tarayyar Najeriya ta buƙaci hukumomin ƙasar Canada su bincika lamarin. A hirar shi da murya Amurka Dr. Ima Eze wani ɗan ƙabilar Ibo mazaunin ƙasar Canada ya bayyana takaicin kalaman na Amaka ya ce magana abin dariya ne daban takaici. it's a people act based on emotions, but I don't know why ya ce wannan bidiyon abin dariya ne waɗansu sukan yi wani abu sabili da kawai yadda suke je a zuciyarsu ban ga dalilin da zai sa wani ya yi irin wannan bidiyon ba domin kasancewa na fito daga najeriya mu ɗaya ne ni ɗan kabilar ibo ne kasancewa na fito daga najeriya na fi alaka ta ƙudda-ƙudda waɗanda ba 'yan kabilar ibo ba ne a nan galibin abokai na yarbawa ne duk da yake wani lokaci mutum zai so ya rika mu'amala da 'yan kabilar su amma hakan ba mai yiwuwa ba ne kowane lokaci kuma wannan ba zai sa wani ya yi tunanin cuta wata kabila ba menene riba yin haka a wuri na dabbanci ne musamman ma da muka kaura zuwa wannan kasan inda mu lalu ne ana ganin mu kawai a matsayin 'yan najeriya mutane ba su da lokacin irin wannan hirar kasancewa a nan duk lokacin da mutum ya tashi da safe har lokacin da zai kwanta yana tunanin yadda zai kashe wutar gaban shi ne da take tsokaci kan batun tosin adebayo 'yan kabilar yarbawa ɗaya daga cikin kabilun da amaka ta ce a hallaka ta ce duk mai cikakken hankali da tunani ba zai yi irin waɗannan maganganun ba bisa ga cewarta zai yiwu akwai wani abin da ke damun matar da ta yi wannan maganar amma ba za a ɗauki tunanin 'yan kabilar kenan ba domin akwai ɓara gurbi a kowace kabila. Muna tare shekara da shekaru kuma ba mu kula da bambancin kabila. Wannan ya zo da mamaki. Gaskiya ne akwai yarbawa da ba su da kirki kuma ni ya ce. Haka kuma akwai 'yan kabilar Ibo da ba su da kirki. Mun daɗe muna cuɗanya da juna. Idan muka bar Najeriya muna ganin kanmu a matsayin 'yan ƙasa ɗaya. Ina da ƙawaye 'yan kabilar Ibo. Babbar ƙawata Ibo ce. Mun fara abota shekaru takwas da suka shige. Ina da abokai hausawa ba mu ganin kanmu da wannan tunanin ita kuwa shellif hukumar 'yan arewacin najeriya da ke da zama a toronto tana ganin idan ba a yi hankali ba irin wannan magana na iya shuka mummunan iri a zukatan yara masu tasowa. Wannan maganan ba abun da ya kamata yara su tashi da shi ba domin yara ba su san me yake faruwa ba wa'yansu yaran abokanansu na kusa ma ɗayan yaren ne don suna jin haka daga wurin bakin manya ko bakin iyaye yana iya kawo matsala wancan bambancin ba su sani ba ni yanda na duba da yawancin yaran da na interacting da su na observing ba su gane akwai yare daban-daban ba. Tuni babbar kungiyar haɗin kan 'yan kabilar Ibo Ohaneze Ndibo ta nisanta kanta da wannan katobarar ta kuma yi Allah wadai da ita. A cikin sanarwar da ya fitar ranar Laraba kakakin kungiyar na ƙasa Alex Obonia ya bayyana cewa magana da amaka ta yi tana da tada hankali sabili da haka ya zama dole kungiyar ta mai da martani domin wanzar da zaman lafiya. Ya ce 'yan kabilar Ibo sun fi kowace kabila ta Afirka yawan tafiye-tafiye suna kuma mai da duk inda suke gida suna cuɗanya da al'umman yankin suna ba da gudunmuwa ga ci gaban duk inda suka samu kansu ya ce ohaneze tana amfani da wannan damar wajen wayar da kan matasa cewa 'yan kabilar ibo edo da yarbawa suna da kamanceceniya da juna ta fannoni da dama kuma an daɗe ana auratayya tsakanin 'yan kabilun aka kuma hayayyafa aka yi jikoki da suka zama mutanen kware tsakanin al'umma tun farko bayan fitar wannan magana ta amaka kakakin kungiyar haɗin kan yarbawa a fene-fere na ƙasa jari a ajayi ya tura saƙon ga takwaransa na ohane dibo ya kuma buƙaci kungiyar ta ɗauki matakin gaggawa a jiya alhamis amaka ta sake wallafa wani saƙo a matsayin mai da martani ga kiraye-kirayen da aka yi na neman hukumomin ƙasar kanada su ɗauki mataki a kanta inda take cewa ita 'yan ƙasar kanada ce kuma akwai bambanci tsakanin tsarin shari'a na kanada da na najeriya da ya bata kariya daga kamawa ko fitar da ita daga kasar. Alheri Grace Abdu murya Amurka daga Washington DC. A gaida Alheri Grace Abdu da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata. ta adireshinmu na boahausa.com ko kuma shafinmu na facebook yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda domin hassan mai na kaina ya gabatar mana da shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu kama ku karin bayani dangane da gama da aka yi tsakanin 'yan shiya da 'yan sanda a babban birnin tarayyar najeriya sannan bayan addu'o'i da aka gudanar ga marigayi sarkin gobir na sabon birni a fadin mai martaba sarkin gobir na tsibiri mai martaba sarki ya nemi a kai hankali nesa a kuma yi taka tsantsan da kuma tsokaci daga gamayar kungiyoyin arewacin najeriya akan kisan na mai martaba sarkin gobir na sabon birni. to Dalla. a farkon wannan mako ne aka sami wani mummunan rikici tsakanin 'yan sanda da 'yan shi'a a abuja babban birnin tarayyar najeriya shin me ya faru kakakin 'yan sandan birnin tarayyar najeriya sufritandar 'yan sanda josephine ade ta mun karin bayani yaranmu suna wurin aiki daidai wurin wuse traffic light ranar sunday kenan kawai yan shiya din nan suka fito da from nowhere suka fara atakin yaranmu da kone-konen motocin yan sandanmu da suke wurin nan sun kashe mana yara guda biyu guda uku suna nan a asibiti suna critical condition ana kan duba su mun yi kame-kamen wayansu yan shiya din suna tare da mu yanzu muna kan investigating mu find out mu tambaya su gaya mana meye ne yasa suka fito suka fara attack. aikin 'yan sanda on da mata da yara gaba ɗaya sun fito da makamansu suna ta harbin suna kone-konen motoci suna a takin 'yan sanda. Abdullahi Musa ɗaya ne daga cikin masu magana da yawan 'yan shi'ar na Abuja. To mu dai bamu da makami kuma ga videos nan na yadda muke tattakin mu muke wucewa ga videos na harbin da suka dinga yi ana gani ba a ga wani a cikin mu da bindiga ko wani abin kisa ba. Da haka su suka san wannan mutanen su suka mutu. To madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda aka gudanar da addu'o'i na musamman a fadar mai martaba sarkin gobir na tsibiri dangane da kisan gilla da 'yan ta'adda barayin daji suka yi wa mai martaba sarkin gobir na sabon birni alhaji bawa muhammad isa inda sarkin gobir na tsibiri ya kira da aka hankali nesa kuma kar wani ya ce za a yi batun daukar fansa ka a zo a yi irin wannan abu wanda ake cewa ramo gayya a'a mu jikokin jikokin ba jangwar zo mu mayaka ne ba yan ta'adda ne ba mu gadi ta'adda ba ba mu gadi ta'addanci ba amma mu mayaka ne shi ne ake cewa gobur oyai wanda suka gadi ta'adda to mun san ko da ina suka gade ta haya ta haya kawai hadda ta zo gare ina umfanin mu zaman girma da arziki gwamnatin mu kullum sahi da bari abinci ana addu'a ubangiji Allah kawo da kwanciyar hankali babu wata wariya babu wani ta'addanci Allah shi ka bada amma wanda suka bada suka ɗauki wannan ta'addanci sana'a ba za mu tsine musu albarka ba amma za mu ci ubangiji Allah shirya dan kuma ba su shiruwa ya ubangiji an ka san wanda ka yi su amma ina roƙo duk ba gubiri duk wanda abun nan ya mushi zahi mun san rayukan su ya ɓaci amma su mu Allah Allah ba a zalim bane mun san aikin mu jikokin ba jangar ina gani mun iya yaki amma mun iya adalci wanda kakannin kakannin su kakannin su koya musu ta'addanci to ga su ga ubangiji Allah muna fata ubangiji Allah wanda ba Allah Allah ta mishi gafa ba mu nema a zo a ce a yi ramon gai a'a mu bar mu Allah jama'a mu ta hakuri mu ta hakuri muna godiya bisa zancen shugabannin mu nan Niger inda mun tabbatar da akwai iko akwai tsaro ba tare da wata ƙasa makwabtan inda ba mu gwamnati babu shi mai martaba sarkin gobir na cibiri shi ma shugaban kungiyar cigaban gobirawa ta najeriya alhaji ibrahim alhassan ya nemi mahukunta su sa hannu don a samo gawar mai martaba sarkin gobir na sabon birni domin amar jana'iza irin ta karamci. sunana alhaji ibrahim alhassan shugaban kungiyar ci gaban gobira ta ƙasa na farko dai a madadin yan uwa duka muna miƙa godiyarmu ga jama'a da suka taya mu jirayen wannan hali da muke ciki wannan abu da ya faru da sarkin gobir ba mu kaɗai gobira ya damu duk wani musulmi ba musulmi ba duk wani wanda ɗan adam wanda ya ga wannan kaskanci da wulakanci da aka wannan bawan Allah abin ya so sa mai zuciya daɗin daɗawa sai gashi kuma sun zo a ƙarshe sun zo sun kashe shi wannan abu ya tada mana hankali ya samu cikin wani hali na ƙaƙamuka a rayuwar mu. yanzu maganan da san mu ta shiga cikin wani rudani domin ba mu da wani shugaba wanda za mu ce ta jagora to tun da aka wa shugaban mu haka wa ya rage kowa yanzu tana iya faruwa gare shi ma'ana ƙasar gobir ƙasar gobir ita muke magana ma daɗin daɗa muna kira ga gwamnati ta taimaka mana ta ga yadda za ta karɓo mana gawa sarkin gobe. domin a samu a yi masa sutura kamar nan da ake wa kowane musulmi wannan shine ɗaya daga cikin abin da muke fata Allah zai ba gwamnati iko ta tashi tsaye ta yi amfani da matsayinta ga ta kaɓo mana ga shi an hannun ta muna bayan wannan ta'adi da aka yi muna ƙasanmu ta gobir ta shiga wani tasu. yan ta'addan nan har yanzu ba su bamu yanzu kusan safe duk za su shiga ƙauyi suna ɗiban mutane maza da mata suna ɗiban su sun shiga da su daji suna neman sai an ba su fansa sake su Mutane mutane fiye da duk a ɗari biyu waɗanda ke hannunsu kuma har yanzu an kasa ɗaukar wani mataki da za a kare muna wannan cin mutunci da ake ta muna a wannan bangare na yanzu muna magana wajen shekara goma fa muna cikin wannan hali gwamnati ta dube mu da idon rahama ta kawo muna taimakon da ya kamata na samun zaman lafiya a wannan gari kazalika ita ma gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya ta gudanar da taron manema labarai inda ta ɗora alhakin kisan na mai martaba sarkin gobir na sabon birni akan gwamnati da jami'an tsaro kamar yadda shugaban kungiyar gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya nastura ashiru sharif kewa wakilinmu nasiru adamu ya kaya a karin bayani wato wannan abu an dade ba abin da ya tada hankalin mutane irin wannan abin na kisan sarkin gobir allah ya ji kansa ya gafarta masa tun daga lokacin da aka tura bidiyo wanda yake nuna halin da yake ciki tun daga lokacin mutanen kasar nan suka samu kaduwa da gaske a cikin al'amarin nan mutumin shekara saba'in da wani abu sai yara ƙanana su ɗauki ɗauke su masa irin wannan wulakanci wannan ya kai duk inda za a ce gazawa ta jami'an tsaro a ƙasar nan dole a ce wannan gazawa ce a ce shugabanni da aka zaɓe ku kuka yi rantsuwa da alkur'ani ko da bible kan cewa za ku kiyaye rayuka da dukiyoyin al'umma ku ku zo ku sa siyasa a cikin harkar tsaro wannan abu ne mai ciwo mai takaici a gaida nastura ashirin sharif Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tobalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin abokan aiki na Nasiru Adamu elhikaya da Mahmud Ibrahim Kwari na jihar Kanan Dabo sai kuma Julie Gresham da ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina da na gabatar ke salama da ku mu kasance lafiya. A gaida Hassan mai na kaina. Masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kamar da aka saba a duk ranakun Juma'a babu wani maudu'i da aka saka. dukkan wani abu da ke ciwa mutum tuwo a kwarya zai iya kira ya bayyana mana. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Mun sami kira daga jihar Niger waye akan layi. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. To Ibrahim muna jin ka. To babban abin da ke cimma da a kwarya babu kamar rashin hanya. Hmm. Wanda ta so daga iti zuwa da ja. Hmm. An muna alkawari a lokacin da ce za a muna wannan aikin hanyar amma kuma har yanzu shiru muke ji ba mu ba labari. To wannan. Muna tunanin shi ne na'am. wannan hanyar ta alhakin gwamnatin jiha ne ko gwamnatin tarayya gwamnatin jiha ne to ba gwamnatin jiha na Allah muna kira da muna kira da shi shugaba mai girma gona lolo da wannan abakar ba da Allah a tuna da alƙawarin da aka yi muna na aikin wannan hanyar to Ibrahim mai wankin hula muna godiya da fatan gwamnatin jihar Neja ta ji wannan koke naku yanzu kuma sai jihar Nasarawa waye akan layi Eh, assalamu alaikum. Amu ah, alaikum salam. Madalla kuna tare da eh, babawo ne mai agogo na ah, cin garin gitata. To babawo. nasarawa. To muna jin ka babawo. Eh, kamar maganar wannan bawan Allah nan sarkin gobar nan da a ah, kashe. Hmm. Wannan al'amari bai yi mana daɗi ba kwata-kwata. Mm. amma a matsayin ɗan ƙasa ina so na bada shawara kaga zamfara sokoto ko ta wani bangare ana samun matsalolin irin nan to wayannan yan bindigan nan ya kamata an san inda suke shigowa ya kamata a ce gwamnati ta ajiye sojoji da yan sanda su kasance suna gadin eh, gari a nan wannan bangare in ba haka ba wayannan bayan allah kowane lokacin za su rika samun mutane da to mun gode babawo daga jihar nasarawa in za mu tsallaka makwabcin najeriya nijar waye akan layi To kuna tare da mai sauraron ku Abdu Kasko nan nake unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar. To Abdu muna jin ka. Zan bada akan na da zan bada akan eh, kasar mu musamman na zuwa ga al'ummar kasar Nijar gabaki daya. Dan Allah da Annabi mu ci gaba da ba su ga nan namu goyon baya ɗari bisa ɗari idan muna son mu ci amfanin arzikin kasar Nijar musamman inda shi kokarin shugaban kasa Sani Abdurrahman da gwamnati shi suke kwaɗe ka tashi saboda mun gani sun ceto kasar Nijar daga cikin hali halin kakani kan yi muna fatan ubangiji allah kara mai karfin gwiwa da shi da kasashen nan guda uku wanda sun ka hada da mali burkina da niger ubangiji allah tabbatar to mun gode audu daga niger yanzu kuma za mu koma najeriya za mu tsallaka jihar niger waye akan layi Muhammadu Haihu kana magana da injiniya mai gero makeri kwanta gore jihar Niger. To injiniya muna jinka To ina miƙa ta'aziyya ta ga iyalan mai martaba sarkin gobir na sabon birni Muhammad Isa bawa Allah ya Allah ya ta mai. Amin. Su kuma waɗanda sun kai wannan aiki in masu shiriwa ne Allah ya shirye su in ba shiriwa kuma Allah ya mana maganin su duk wanda ke da hannu kai sarkin gobe Allah ya tona mai asiri Allah ka isa mai. To amin. gode injiniya mai girma kiri ko bugo jihar Niger. To mun gode injiniya yanzu kuma za mu leƙa jihar Kebbi waye akan layi. sunana dan asabe mai fata ya wuri daga nan jihar kebbi a tarayyar najeriya to dan asaba mai fata muna jin ka to da farko dai ina so in mika ta'aziyya na zuwa ga iyalin mai mataba sarkin gobir na isa bisa kisan billa da aka yi masa ba duli babu na sannan bayan haka kuma ina so in jawo hankalin iyalin shi dangane da batanci da ake so a yi ma aminu buza dan majalisar jiha na jihar sokoto cewa wai shina da hannu wurin kisa wannan bawan allah tsakani da allah ina bibiyan yadda wannan bawan allah ya tsaya tsayin daka wurin ganin cewa ya yaki waɗannan 'yan ta'adda masu kashe mutane babu li babu la saboda haka wanga abu bakin fenti ne ake so a shafa mishi ba shi ya ce a kashe sakin gwabir ba bakin tanki ne siyasa ce ana so a bata mai siyasa To mun gode dan asabe mai fata ya wuri daga jihar Kebbi yanzu za mu je jihar Nasarawa waye kan layi. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bari. So, Bashir Tela muna jin ka. Da farko da wannan hali na kuncin rayuwa da yunwa da talauci da yadda goma a najeriya allah ta kawo mana sauƙin shi sannan su ma waɗannan masu garkuwa da mutane allah ya shirye su allah ya mana karshen su masu shirya na allah ya shirye su a siya yi hakuri su haɗa makaman su su dace su al'umma allah ya mana karshen waɗannan matsalolin da muke fama da shi. to amin bashir Kela. to mun gode bashir Kela yanzu kuma za mu leƙa jihar taraba waye akan layi. Abdullahi Yusuf ne daga Taraba, karamar hukumar gasol mutum biyu. To Abdullahi Yusuf muna jin ka. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ubangiji ya ji kan sarkin gobe. Amin. Ba na gobe bane namu ne gaba daya Northern Nigeria. Ubangiji Allah tona musu asiri albarka annabi za su fito fili. Hmm. To, to muna godiya Abdullahi Yusuf. daga jihar Taraba. Waye a kan layi? Cindo eh, Akwana. Cindo a Akwana. To, muna jinka. Muna jinka. Hmm. Gaskiya abin da muke roƙon, muna roƙon gwamnan mu na Taraba. A kauye a karamar hukumar Ukari, kayuka biyu ne ba su da hanya da cibu da kai Don Allah muna roƙon gwamna Kefas ya wayan wayannan wurare guda biyu sai damina ya zo wallahi hanyar shiga jibo da hanyar shiga cinkai ana shan wahala ya taimaka ya duba wayannan garuruwa guda biyu Allah kuma ya sa yana jin mu a wannan maganar da nake ya taimaka don Allah na gode Allah taimake ku to amin mun gode mu ma yanzu kuma za mu leka jihar Kaduna waye akan layi sunana Ibrahim Balarama daga cikin Kaduna to ibrahim alaramma muna jin ka ni ra'ayina a yau shine muna kira ga shugaban ƙasa da allah ya yi ƙoƙari matuƙa wajen ganin cewa arewa ta samu tsaro da zaman lafiya domin tsaron nan shine babban abin da yake damu arewa ya hana noma ya hana kiwo ya hana abubuwa da dama fatan mu dai allah ya kawo mana nasara da ci gaba a ƙasar mu gaba da na gode To amin mun gode yanzu za mu leƙa jihar Taraba waye a kan layi. Falalu Sani Ali ne a mai anguwa anguwan Katsina mutum biyu. To muna jin ka mai unguwar Katsina mutum biyu. Ina roƙon mai girma Bola Ahmed Tinubu da ya taimaka tafiya mana gyara mana gadan nan nai. Gadan nan ta lalace yanzu haka zagaye motoci suke suna ɗaukan abinci. kai daga nan yanzu haka za ka tafi gombe zabe za ka yi ka ta garba ce dai maimakon ka ji nan nai ka tafi jalingu kilomita hamsin ne biyu amma yanzu sai ka yi tafiyan kilomita ɗari da hamsin ina roƙon mai girma shugaban kasa ya taimake mu gyara mana wannan hanya. To mun gode masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen kiran wayar nan tamu sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. To masu sauraro yanzu kuma ga wannan sako. To a takaice, Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ta kwanaki uku. Don ba jami'an lafiya damar ba da rigakafin cutar shan inna ga yara a yankin a cewar hukumar lafiya ta duniya ta WHO. Kamar yadda muka tattauna muka kuma amince. Za a fara aikin ba da rigakafin a ranar 1 ga watan Satumba a tsakiyar Gaza tsawon kwanaki uku. kuma za a tsagaita wuta a lokacin aikin ba da rigakafin a cewar rick peppercorn wakilin yankunan falasdinawa a hukumar who wani hari da rasha ta kai a cikin dare ya lalata wata masana'anta a birnin sumi da ke arewa maso gabashin ukraine inda ya kashe wata mata 'yar shekaru 48 tare da jakata akalla mutane takwas a cewar hukumomin yankin a yau juma'a harin ta sama ya haddasa gobara lamarin da ya sa hukumomi suka buƙaci mazauna yankin su zauna a cikin gidajensu su kuma rufe tagoginsu ofishin mai gabatar da ƙara na ukraine ya ce masana'antar ta sarrafa kwalaye ko robobin abincin jarirai da lemun sha da wasu kayayyakin amfanin gida ce. A Amurka, Tsadar tsarin kula da yara da tsofaffi ya tilasta wa mata barin ayyukansu da kawo tarnaki ga kudaden da iyalai ke samu, lamarin da kuma ya sa ƙwararru da ke aikin kula da yara da tsofaffi komawa ayyuka masu albashi mara gwabi a yayin da tattalin arzikin ƙasar ke tafiyar hawainiya. To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu na yau baki ɗaya Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Julie Leathers Gresham wadda ta taimaka ta daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Rob McLean. Daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku kwana lafiya.